الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو لتنين شاد أيقوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تليك دا تلاتين دا أكو ودا تيديدي da talatin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu za mu tashi tafsir a aya ta casa'in da biyar a cikin karatunmu na tafsiri a cikin suratul an'am da farko ga tambayoyi wani ya ce ina da tambaya ni ce dai mijina ya bar ni shekara uku ba zuwa ba aike ba ci ba sha har shekara uku yana da mata biyu a wani garin yanzu an aiko ya rasu zan yi masa takaba ne ko ba zan yi ba e, eh, tun da bai sake ki ba har yanzu kina matsayin matarsa ah, za ki masa takaba kuma ah, ki yafe masa abin da ya na shiga cikin haƙƙinki don a ƙyale ki har wannan tsawon lokaci zalunci ne mutum eh, in yi wata hudu ba tare da iyalinsa ba to mace tana da haƙƙi ta kai wajen alkali saboda haka ya tsayar da shi kan ko dai ya zo ya rike iyalinsa ko kuma a raba su idan ya bashi muhula gwargwadon ishtihadin da alkali ya so idan bai yi ba kuma shikenan sai ya saki aura sai ya bata sai tilasta shi akan ya sai ya tilasta shi akan ya saki idan ya ƙi kuma alkali ya ɓata auren daga faɗin Allah ta'ala lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur waɗanda suke ila'i sai rantsuwar ba za su kusanci iyalinsu ba to za su saurara har za a saurare su har wato wata hudu saboda haka wata hudu ne aka bamu mutum dama ya kaurace ya bar iyalinsa haka idan ya wuce nan to a wajen malik za a tsayar da shi ko ya dawo ya rike iyalinsa ko kuma a raba auren a wajen imam abu hanifa auren ya riga ya ɓaci daga zarar wata hudu ya riga ya wuce ko da alkali bai tsayar da shi ba amma <clears throat> abin nan mazhaban malik ita ce a bar fatawa a nan kan cewar sai an mayar da al'amarin wajen alkali don haka wannan tunda ba a riga an ɓata auren ba tana nan a matsayin matarsa saboda haka za ta yi masa ta taba sannan kuma ta nema masa gafara Allah kan Allah ya yafe masa akan abin da ya yi na shiga haƙƙinta ta yafe masa saboda tunanin irin kyakkyawan zaman da da aka yi Allah maɗaukakin sarki kuma shine zai mata wato zai bata lada na wannan haƙuri da yafiya da ta yi ya halatta mutum ya ɗauki mace a babur ko ya kai mutum gidan giya ko gidan mata ya halatta mutum ya kai arna coci ko ya ɗauko su domin ni a caɓa nake yi e a wato idan mutum yana yin a sana'a to lalle kiyaye iyakokin Allah to yana daga cikin iyakokin Allah kan kada mutum ya taba wanda yake bata halatta a gare shi ba saboda haka kana yin a caba bi halatta ka ringa daukan mace wacce take ajnabiya gare ta gare ka ba ba kanwarka ba ba yarka ba ba matarka ba ba yarka ba ba mahaifiyarka ba ba gwaggwanka ba ka dauke ta akan babur wanda yake wannan zai sa jikinku ya taba juna ko kafafunta ta taba jikinka ko kuma kirjinta ya taba jikinka wanda ke kuma wannan haramun ne kuma su kansu mata din bai halatta ba su rinka hawa irin waɗannan baburan kuma shi yasa ake a daidaita sahu a domin mutane ya zama kan cewar mata an taimaka musu wajen bin ubangijinsu sannan an samu tsafta a cikin al'ummar amma waɗansu suna ganin kan cewar ai yin haka wani abu ne daban bayan kuma tsabtace al'umma ne amma waɗansu suka rinka tawaye akan yin haka bayan karamar su ce karamar mu ce ga baki ɗaya suturan mu ce rufin asirinmu ne ya za ka so ka ga kai mahaifiyarka ko ƴarka ko ƙanwarka tana shiga cikin irin wannan hali in ba larura ba to Allah ya kawo mana wata mafita amma waɗansu mutane kuma ba ka so da mutane sun haɗa kai da yanzu an yaye wannan al'adar ta to mushkila ba a cikin al'umma inda za ka ga ana goyon mata wato a kan babur kuma yanzu gashi na yanzu wannan musifar da ta zo na sauka dinnan a kan babur in aka zo ana yi kaga sai ga kamar wato ba dai ma dariya keta amma sai ga kamar ba ce da abinda muka nema abinda aka ce mu yi shi dan Allah ba mu yi ba yanzu shi nan mun zo muna yin abin da ana samu a cikin takura sanadiyar goya matan da muke akan babu abu na biyu kuma shine kamar ka kai mutum zuwa gidan giya bai halatta ka kai mutum zuwa gidan giya ba in ka san gidan giyan zai tafi amma ba ka san can zai tafi ba baka da laifi baka da laifi tunda kai ba a ce maka ba ne idan zaka goyi mutum akan babur ka ce masa ina zaka je ya danganta shi abin da zai yi wannan baya kai abin da kake yi jinga aka yi da kai aiki aka yi da kai saboda haka za ka yi aikinka a kan neman halal ɗinka amma idan kasancewar ga inda zai je to nan bai halatta ba yayin da kai haka ka taimaka masa a wajen saɓan Allah kuma wannan kuɗin da ka ci sai ya zamanto kan cewar a wannan kuɗin sai ya zamanto kan cewa ka yi laifin kai shi wajen saɓo duk da yake akwai magana kan cewa shin kudin ya halatta ko bai halatta ba to idan mutum ya tsaya ya duba kan cewa jihar munfakka ce to zai ce kudin ya halatta in kuma ya ce jihar ba jiha ce guda daya domin ainihin abin da kake yi shine ainihin sabo din sai ya zamanto shi kansa kudin shi ma bai halatta ba haka zalika kai kirista zuwa coci kai wanda ba musulmi ba zuwa coci shi ma wannan shine mazhabar a'immatu talata cewa bai halatta ba bai halatta mutum ya yi dauki wanda ba musulmi bai kai shi wajen bautarsa domin yana daga cikin taimaka musu akan saban Allah yana daga cikin karfafa su akan bata da suke yi bai halatta ba musulmi ya haka ba wanda ya saba anan sai imam abu hanifa yana ganin kan cewa jiha ce mun fakka cewa tun da an yi ikirarun su cewa su ahlu dhimma ne an yi ikirarun su su bauta dan haka dan mutum ya kai su wajen bautar su babu komai amma wannan shine kai daga cikin malamai yake da wannan kaulin sauran malamai suna saɓaninsa kuma wanda yake shine sahihi saboda haka yayin da kake irin wannan sana'a sai ka kiyaye da iyakokin Allah jalla wa ala duk mutumin da ya bar abu dan Allah Allah zai musanya masa da abin da ya fi shi alkhairi wannan yace bambanci tsakanin gafara da afuwa Eh, a bari na ɗauko maka maganar alhafiz ibn kathir wanda kusan shi ne na gani wanda ya yi magana kyakkyawa wajen bambanta tsakanin abubuwan guda biyu al-maghfira gafara shine wato rufe wato rufe zunubi shi ne rufe tasirinsa a kan mutum ya zama kan cewa mummunan tasirin da zunubi yake kawowa bai samu mutum ba ma'anarta shine tsakanin mutum da Allah jalla wa'ala cewa wato Allah maɗaukakin sarki ya ya shi haƙƙinsa ya bar nasa haƙƙin ba zai yi mu'ahada ba ba zai yi uquba akan an taɓa masa haƙƙin ba ba zai tsami ba ba zai yi uquba akan wato tsami. a zahirin intiqami shine ramuwa to amma Allah ba ramuwa yake yi ba wato Allah ba zai yi ukuba akan abin da aka yi ba wanda yake na janibin sa jalla wa ala to gafara kuwa shine abin da ke tsakanin bawa da halitta da kuma abin da ke tsakanin bawa da halitta Allah ya masa sutura da zaman to bai kunyata ba akan abin da ya ma Allah jalla wa ala sannan kuma Allah maɗaukakin sarki be a sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi masa isma ya kare shi ba zai sake faɗawa cikin irin wannan ba saboda haka a kun ga akwai a gafara tana da ma'ana ƙari da abinda afuwa take da shi domin yana daga cikin afuwa ɗin ya zama to Allah ya mutum sutura tunda yana daga cikin ukubar Allah idan mutum ya yi laifi ya toza masa asiri ya tozarta shi a cikin bayi to yayin da ya masa sutura ya yi masa afuwa ne yana daga cikin afuwarsa to amma kari akan wannan kuma shine ya kare shi nan gaba ya zamanto kan cewar ba zai sake komawa cikin irin wannan ba sannan yana daga cikin gafara mummunan akibar da ke zuwa daga cikin zunubi kan cewa Allah ya masa sutura ba za ta same shi ba tunda kamar inda aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas yana cewa ishi zunubi yana da duhu a cikin zuciya da kuma baki a fuska da tawaya a cikin arziki da kiyayya a cikin zukatan bayan Allah wato zunubi yana sanya abubuwan nan guda hudu ya sanya maka duhu a cikin zuciya sannan fuska kai ta baki kirin babu annuri babu haske na imani sannan kuma arzikinka ya zamanto kullun a karye sannan kuma na hudu mutane su rinka kinka haka kawai ka ji mutane ba sa son ka ba sa son mu'amala da kai to gafara tana maganin wannan mummunan tasiri na zunubi wannan abin da ke ciki na wato mummunan tasiri da zunubi yake kawowa to gafara tana kawo tana kawar da shi to duk kaga wannan abubuwa ne wanda suke ta'addi suke wuce iyakar tsakanin mutum da Allah to duk da gafara ake bambance tsakanin abubuwan guda biyu a gaskiya ne idan mutum ya istighfari ko tasbihi a farkon lokaci da kuma ƙarshen lokaci za a rubuta masa kamar yayi istighfari ne ko tasbihi a dukkan lokatai wato awa 24 Ai an ruwaito wannan daga magana waɗansu daga cikin tabi'ai a ibn rajab ya ambace shi a cikin al da kuma a cikin jami'ul ulumi wal hikam ba zan iya tuna wanda ya faɗa ba ina kyautata san hasanul basri ne yake faɗan kan cewar ka nemi gafara Allah a farkon lokaci kuma ka nemi gafararsa a ƙarshen lokaci sai Allah ya rubuta maka istighfari a cikin dukkan lokutan baki daya kuma wannan akwai kamarsa yana da kama a cikin abin da ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na mala'iku da suke attaqaqu suke suke wato karba karba da juna wajen saukar su doron ƙasa da kuma tashin su koma sama suna zuwa lokacin sallar la'asar su tashi lokacin sallar asuba na dare ai na rana su zo lokacin sallah asuba in la'asar ta yi su tashi kowanne daga cikinsu idan suka je Allah ya tambaye su sai su ce mun zo musu suna sallah mun bar su suna sallah to wannan sai zama to kamar shaida ne suke yi a wajen Allah akan cewar waɗannan bayi na Allah a cikin sallah suke domin ga baki tunda sun zo suna sun zo musu a lokacin sallah sun tashi a lokacin sallah to tamkar ga baki ɗaya lokacin nasu a cikin sallah suke to irin a wannan idan tabi'i ya faɗi magana wanda yake babu ra'ayi ba zai iya shiga ciki ba to ana ba ma wannan magana tasa hukunci marfu'i amma kuma mursal ba abin ɗaukakawa ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai yankewa in sahabi ne ya faɗa abin da yake ra'ayi ba zai shiga ba sai a bashi hukuncin dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto musnad muttasili mai saduwa da isnadin sa har ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma in tabi'i ne ya faɗa to za a ce wannan magana ba zai yi a ce ya faɗi ta da ra'ayinsa ba saboda haka ya ji ne saboda haka tamkar yana riwaya ne yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma mun san tabi'i bai ga annabi ba salawatullahi wa salamuhu alaihi saboda haka in ya dangana abu ga annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan hadisi zai zamanto al-mursal wanda yana daga cikin nau'i na hadisi wanda yake mai rauni saboda haka yana buƙatar shaida da zai karfafa shi to daga cikin abin da yake karfafa wannan magana ta Hassan al-Basri shine a wannan hadisi na Abi Huraira ne na fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar wallahu ta'ala a'lam a dangame da maganar da kai a baya cewa shirka tana warware aure to idan mace ce ta yi shirkar fa shi ma auren ya rabu e ko namiji ne ko mace ne duk wanda ya shirka auren su ya rabu auren su ya rabu idan sun san shirkace kuma an kafa musu hujja da kan cewa shirkace suka tsaya akan shirkace amma wanda ya bisa kuskure bai sani ba wanda ya yi ba da nufin cewa ya yi shirka ba shi wannan hukunci nasa daban ne shi wannan tuba zai yi a ya koma ga Allah ya dena abin da ya yi amma yayin da ya zama to kan cewar musamman idan ba abu ne wanda yake ma'alumin min addini bid darura ba akwai abu wanda yake hukuncinsa koyayye ne waɗansu mutane ba za su san hukuncinsa ba amma wanda yake hukuncinsa balo-balo a bayyane yake kamar sujada ga gunki kamar zuwa mutum ya bulaka ya jefa alkur'ani a cikin najasa da sunan neman neman wani lakani da aka bashi na wani aljani ko da wani surkulle ko da wani tsafi wannan babu shakka akan wato kafircin wannan da shirkar wannan to wannan ba a tawakkufi akan sai an kafa wa mutum hujja ko sai an duba an ga akwai mani'i akwai abin da yake hana a hukunci da warwarewar imaninsa ko babu idan abu ne wanda yake a fayyace yake sananne ne a cikin addini bisa larura to amma abubuwa waɗanda suke hukuncin su yakan buya to shine wannan sai an yi tauƙifin mutum an dakatar da shi an ce wannan fa abin ga hukuncinsa a idan ya faɗi ya yarda cewa eh haka din ne kuma yayi din to wannan shine za a yi hukunci da warwarewar imaninsa da kuma kan cewa to a lokacin nan auren zai warware sawa'un shi na sawa'un miji ne ko mace ce sannan game da auren da ake yi da ciki yaya 'ya'yan da suka haifa suke a wurin Allah kuma menene mafita ya yin aure da ciki yana daga cikin kuskure yana daga cikin saba ma Allah na yin aure a lokacin da yake a cikin idda dama hikimar da aka wajabta idda shine dan kada ai aure a cikin idda kada ayi aure da ciki a shigar ma da mutum zuriya da ba tasa ba a shigar ma da mutum ɗa da ba nasa ba a nasabta ɗa ba ga ubansa ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan cewa daga cikin butulce ma ni'imar Allah mutum ya nasabtu ya zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba na haka shari'a ta ɗauki matakai na ta hana irin wannan abin ya faru don haka yayin da ya zamanto kan cewar akwai shubhar wato saduwa da mace baya halatta a aure sai an yi an tabbatar da bara'ar rahim da bara'ar wato kubutar mahaifarta ta hanyar akalla wato ya danganta da irin nau'in shubuhar da ta zo ko da istibra'i da jini ɗaya ko kuma ya zamanto idda ce jini uku akallansa shine a istibra'i da jini ɗaya kamar yadda yake kaulin mafi yawan malamai yayin da ya zamanto shubuha ce kamar wadda ya zamanto an yi mata fyaɗe ko ana zargin tana yawo to irin wannan sai a ta istibra'i na jini ɗaya sannan a ɗaura aure to amma abin da yake faruwa bayan an ɗaura aure sai ciki ya bayyana kuma an tabbatar cikin nan kafin auren ne cikin nan saboda ka ta shiga cikin gida da ciki wanda yake ba na aure ba to wannan aure dole ne a raba shi sannan ta cika ta haihu daga wannan ta haihu daga wannan cikin bayan ta haihu daga wannan cikin sannan ta yi idda akan wannan auren da aka daura akan cikin idda kuma tunda aure ne wanda yake yayin da aka yi shi a bisa aure ne sahihi wajihin bai wajihin bacinsa bai bayyana ba haka za ta yi idda cikakkiya jini uku idan mai jini ce ko wata uku idan ba ta jini tsarki uku idan mai yin al'ada ce ko kuma wata uku idan ba ta al'ada sannan bayan ta yi wannan to sannan za a iya dawowa a sake daura auren ko ma ci gaba da zaman aure din a bisa sahihin magana tunda babu a dalili da ya haramta ta da zai haramta ta a gare shi har abada qada'in sayyidina Umar da yayi da cewa duk wanda ya aure a cikin idda yake haramta shi yayi ne ga wanda ya san mata tana cikin idda sannan kuma ya je ya aure ta kuma qada'i ne wanda yake waɗansu daga cikin sahabbai sun saba masa dan haka imamu Shafi'i mazhabata sabanin ta Umar take aka sabanin ya tafi akan qada'in sayyidina Ali radiyallahu anhu wa arba don haka babu abin da zai hana shi ya zamanto kan cewa ya zamanto cikin masu neman ta aure daga baya daura musu aure kuma ba kome zai yi ba dole sai an sake daura aure tunda an warware kuma har ta yi idda ta gama iddarta na'am wannan dan ba za a nasabta shi ga uban ba wannan dan ba za a ko da an san ubansa za a nasabta shi ga uwar ba za a nasabta shi ga uban ba bai zama to ɗansa ba tunda ba a cikin aure ne sahihi ba ko da uban shi ko da shi wanda ya auren shine ya mata cikin ko da shi wanda ya auren shine ya mata cikin zai iya nauyin nauyinsa saboda ganin kan cewa ga abin da ya yi da sauransu amma a wajen shari'a ba ɗansa ba ne ba zai ci gadon ba ba zai ci babu gado tsakaninsu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam qada'in ta shine alwaladu lil firash da na ita matan ne saboda haka ɗanta ne amma ba zai zama to kan cewar ɗansa wanda za a sanya shi ya zama to kan cewa an bashi hukuncin aure na shari'a ba waɗansu malamai suna ganin suna ganin kan cewar tunda idan ya tabbata kan cewa ɗan ne za a bashi hukuncin ɗansa na kan cewa shine zai masa tarbiyya shine zai kula da shi to amma ban san dangame da sha'anin sauran hukunce hukunce kamar wajen muharramiya ko haka suke suna ilhakin sa ko ba sa ilhakin sa wannan dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ilhakin sa wajen muharramiya ba a cikin qadiyar sauda da zam'a a cikin qadiyar da aka zo aka kawo qadiyar wajen sa yace tunda yake akwai shubha yace ke masa hijabi bai hukuncin muharramiya a gare shi ba ya bata matsayin dan uwan sauda saboda haka a cikin irin wannan hukunce-hukunce na shari'a ba za su bi za a iya ɗora masa a kan cewar tunda ya yi itirafi da kan cewa shi ne ya yi cikin na shege ya ɗauki nauyinsa amma sauran hukunce-hukunce na kamar ya zamanto muharrami ga wato ya zamanto muharrami ga 'ya'yansa mata ba ya zamanto muharrami gare su ko kuma ya zamanto in ya mutu akwai gado tsakaninsu duk wannan ba zai shiga ciki ba wallazi shine abin da yake ya zahara gare ni wallahu ta'ala a'lam eh ta ci sadaki ai tunda har ya an yi aure kuma ya sadu da ita ta ci sadakin ta kamilan ai dama shi sadaki daga zara an daura aure aka tare sadaki ai ai maimakon mutum ya tare tare da mace daga zarar ya tare tare da ita kaga ya riga ya abinda ake nema a cikin aure ya samu saboda haka ba zai dawo da sadaki ta riga ta ci shi da haka in za a sake auren wani sabon sadaki zai biya sannan dan Allah ina son a taya na addu'a Allah ubangiji ya bani miji nagari mai ilimin addini mai tsoron Allah wanda zan yi masa ladabi da biyayya in shiga aljanna amin Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar mu baki ɗaya. to wannan yace muna wannan yace to yace muna jin daɗin Allah ya saka malam da alheri domin muna jin daɗin tafsiri na roƙon malam dan Allah a taya na addu'a akan neman aure Allah maɗaukakin sarki ya yassare Allah ya bada iko kuma ya bada wato abokin zama na gari Yau wa yawa za mu tashi ba ce 95 ce, za mu tashi aya ta 92 93 eh wa man ablam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ۖ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله تعالى يتي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا wane ne ya fi zalunci da wanda ya kira ma Allah ƙarya au qala ilayya ko kuma ya ce an yi wahayi ya zuwa gare ni walam wuha ilaihi shai'un alhali ko ba a yi wahayin komai ya zuwa gare shi ba wa man qala sa unzilu mitlama an Allah da kuma wanda ya ce ni zan saukar da kwatankwacin abin da Allah yake saukar da shi walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil da da zaka gani ya rasulallah, yayin da azzalimai waɗanda suka daga cikinsu akwai waɗannan waɗanda suka fi kowa zalunci yayin da suke cikin magagin mutuwa suke cikin tsananin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim alhali mala'iku suna miƙa hannayensu suna miƙa hannayensu da duka da fusga ta ransu suna cewa akhriju anfusakum ku fitar da rayukan naku al-yawma tujzauna azabal hun a wannan rana za a sakanta muku da azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al saboda abinda kuka kasance kuna faɗi akan Allah wanda yake ba gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun da kuma abinda kuka kasance kuna yi na girman kai ga ayoyin Allah jalla wa ala wato Allah jalla wa ala yana cewa babu wanda ya kai girman girman laifi da zalincin da ya fi komai girma irin wanda ya yi ƙarya ga Allah ya nasabta ma Allah hukunci ko magana wadda yake ba ta Allah ba alhali ku Allah mabarranci ne daga wannan magana shi ne kamar wanda zai zo ya ce ga hukunci ya halatta haram ko ya haramta halal ko kuma ya faɗi wani abu ya ce wannan Allah yana sakamako na kaza akan kaza bayan kuma ba haka ba ne haka kawai yana so ne ya yi domin wato wata mummunan manufa tasa da yake da ita to wanda yake kira ma Allah wanda zai ƙarya ya kira ma wanda yake ma mutane ƙarya hakika mun san wannan mummuna ne aikin da yi to babu wanda ya kai shi irin wanda ya kira ma Allah ƙarya domin bai ga girman Allah ba kuma kira ma Allah ƙarya yana sabbaba bata yana rufe gaskiya yana tabbatar da bata yanzu ba ta yaya aka canza addinin yahudawa da nasara in ba ta hanyar kira ma Allah ƙarya ba kamar yadda adi ibn hatim ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da cross a wuyansa yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta masa fadin Allah ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sun sun riki wato malaman su da malaman tarbiyyar su su zamanto wato iyayen giji ba Allah ba haka ma suka riki masihu dan maryam mai zamanto ubangiji ba Allah ba sai adi ibn hatim yace ya rasulullah ai ba ma bauta musu yace ba suna halatta muku haram ba ku bi su kuma su haramta muku halal ku bi su sai yace eh yace to ai wannan ita ce bautar da kuke musu to kaga da haka ne aka canza addini aka canza addinin annabi isa aka ce Allah maɗaukakin sarki ya mai da annabi isa ɗansa aka bauta ma Allah aka bauta ma annabi isa tare da Allah aka bauta ma nana maryam tare da Allah aka bauta ma mala'ika jibril tare da Allah kuma duk da sunan addinin Allah ake a ce wannan addinin Allah ne da wannan aka canza addinin yahudawa aka canza hukunce-hukunce da ke cikin attaura na haddi na ƙa'idodin a mu'amala ka ji sun ce wai riba tare da Allah ya haramta ta a gare su ga baki ɗaya amma suka canza hukuncin suka ce riba za ka iya cinta tsakaninka da wanda yake ba bai yahudi dan uwanka ba amma in bai yahudi dan uwanka ne shine in ka ci riba ka yi laifi amma inda wani wanda yake ba bai yahudi ba ka iya cin riba ta hanyar ka iya bashi ka ci ruwa bayan kuma gashi Allah ya haramta musu riba ga baki ɗayan ga irin abin da ke cikin littafin abin da ke cikin littafin su to amma suka to duk wannan shine misalin kira ma Allah ƙarya da haka ake canza addinin Allah ko babu babu abin da yake mai barna ga duniya ga halitta irin a canza addinin Allah domin addinin Allah shine rahmar Allah a bayan ƙasa da shine Allah madaukakin sarki yake jin kan mutane da shine Allah yake tsare jina yake tsare rayukan mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu da alfarmarsu da shi ne mutane suke samun albarkacin soyayyar mala'iku da mala'iku su rinka musu kyakkyawan addu'a ƙasa ta fitar da albarkarta tsirrai su fitar da albarkarsu komai ya zamanto kan cewa an zauna lafiya to yayin da ya zamanto an canza addinin Allah babu ɓarnar da ta kai wannan to ta ɗaya daga babban hanya da ake canza addinin Allah shine ta hanyar kira ma Allah ƙarya abinda Allah bai faɗa ba na hukunci a faɗa ko abinda Allah bai faɗa ba na magana a faɗa yanzu ka duba ka gani yanda mutane ake canza ake ake nisantar da su daga irin abubuwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na ayyukan ibada wanda yake sun hada sun hada sauki da alheri da albarka a zo a canza su da wani aikin ibada wanda ta saba da ibadar annabawa sai ta zamanto kan cewa ta koma ta yi kama da ibadar mushrikai maimakon ya zamanto yanda ake yin zikiri da yanda ake ibada wajen za ta sa tsoron Allah da zuciya ta ji tsoron Allah ta rorawa ta ji tsoron Allah amma sai ka ga an mayar da abinda waɗansu sai sun sha ƙwaya ma za su yi a ce wai anan ake ibada kuma to haka wani diya da cikin kira ma Allah ƙarya ya zama kan cewa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam an manta da ita kuma shine wanda yake faru abin da ya faru ga ahlul kitabi kenan fa tala alaihimul amad fa qasar qulubuhum lokaci ya tsawo a gare su wajen yin irin waɗannan abubuwa sai zukatan su suka ke kashi to haka musulmi mu ma idan muka idan ya zamanto cewa a cikin mu ana kira mu Allah ƙarya ko muka tabbatar da wannan ba mu yaƙe shi ba ba mu inkarin sa ba haka zai zamanto kan cewa a zo a rufe ko a rufe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kan cewa an mantar da ita gabaki ɗaya shi yasa wato a ce bid'a shi yasa malamai suke cewa wato bid'a ta fi tsanani a wajen Allah bisa sabo domin mai sabo ya san saba ma Allah yake ya san zai tuba amma bai bid'a gani yake yi bautar Allah yake don haka ba zai taba tuba ba saboda haka bid'a in ta shigo a cikin al'umma ba a kawo da ita ba ta tafiya sai dai idan sunna ce ta zo ta yaƙe ta amma mai bid'a idan ba ya fahimci sunna bane ya ji tsoron ai in ba ya fahimci sunna bane ya dawo daga wannan bid'ar to shi gani yake fa bautar Allah yake gani yake kusancin Allah yake samu saboda haka tafi hadari kuma bid'a tana daga cikin kirama Allah kariya a cikin addini domin kana cewa abin da yake ba addini ba ka ce addinin Allah ne sannan yana daga cikin wannan mafi girman zalunci da'awar annabci mutum yayi wahayi cewa Allah yana wahayi mutum yayi da'awar cewa Allah yana au uhiya ilayya ko ya ce an yi wahayi ya zuwa gare ni walam yuha ilaihi shay'un alhali ba ai wahayin komai ya zuwa gare shi ba to wannan ma yana daga cikin wato mafi girman zalunci irin su musailimatul kazzab irin su al'anasi da irin su wannan annabiyar wadda ta yi da'awar annabci ita masu fa. Hmm? to da kuma waɗanda za su zo daga baya annab sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ar alkiyama ba za ta tashi ba sai har dajjalu sun bayyana a cikinku kowannen su yana da'awar cewa shi annabi ne kuma babu annabi bayana in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin da'awar wahayi mutum ya karya a cikin mafarki yana daga cikin wannan domin ma domin mafarki yana daga cikin annabci yana daga cikin annabci shi yasa ba a duk wanda ya karya a cikin mafarki musamman ya ce ko yayi mafarki da Allah ko yayi mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ko mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to idan mutum yayi awar cewa yayi mafarki to tamkar yayi irin wannan ne sai dai ba kamar wanda ya fito ya ce an yi wahayi mubasharatan ya zuwa gare shi ba domin wahayi shine saukar mala'ika ya zuwa ga bawa ya zuwa ga annabi daga cikin annabawan Allah wa man qala sa unzilu mithla ma anzalallah yana daga hakanan kuma wanda yayi da wanda yayi da awarcewar shi ma zai saukar da kwatankwacin abinda Allah ya saukar su ne waɗanda suke ganin kan cewar ai babu wani abu na mu'jiza a cikin alkur'ani law nasha'u laqulna mithla hadha mu ma da mun so zamu faɗi irin wannan waɗanda suke ganin cewar za su iya wato saukar da abin da ke cikin su ma za su iya zuwa da alkur'ani kamar yadda wato annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi shi ai babu wanda yake zalunci bisa wanda ya riyawar yake riyawar cewa yana da ikon ya abin Allah yake da iko a kansa ya zamanto ya gudanar da hukunce hukuncensa shi ma kamar yadda Allah yake hukunce hukuncen Allah shi ma yayi shari'a kamar shari'ar Allah yana daga cikin wannan duk wanda ya fito ya ce zai fito na fito da alkur'ani da kuma kan cewa yana da ikon shi ma ya zo da kwatankwacin alkur'ani to babu zalincin da ya fi wannan zalunci na wato kai bawa wanda yake wannan raunannan bawa fakiri wanda yake ba da wani ba shi da wani ƙarfi na kwakwalwa wala na ilimi wala na hankali wala na jiki da yake zuwa ya zo ya ce shi ma zai yi wato abin da yake ubangiji wanda yake sifarsa shine ita ce sifar kamala kamala sifofinsa ce ta sanya shi yake wannan aikin da babu wanda ya isa ya yi irin wannan aiki in ba Allah jalla wa ba to sannan sai Allah ya bayyana mana sakamakon waɗanda suke wannan zalunci walau tara idil zalimuna da zaka ga yayin da azzalimai wannan an ambaci dukkan azzalimai saboda haka wanda suka fi zalunci sun shiga cikin wannan min babi aula amma sauransu su ma suna ciki wato kenan duk wanda yake a cikin wanda yake azzalimi wanda yake azzalimi ta hanyar kafirci da kuma wanda yake azzalimi ta hanyar kafirci shine wanda yake baya samun sauki ko kadan to haka zalika wanda yake azzalimi ta hanyar fajirci ko da yana da asalin imani Allah maɗaukakin sarki ya sifanta yadda halin fitar ransu yake tunda kaga kamar yadda ya zo a hadithin albara'u ibn azib ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sifar fitar ran mumini sannan ya bayyana sifar fitar ran kafiri da fajiri sai ya hada su tare wanda ya nuna kan cewa ko da mutum yana da asalin imani amma fajiri ne alfajir shine wanda yake mai bayyana sabo mara tuba wanda ya mutu a cikin saban Allah jalla wa'ala to wannan shi mutuwarsa tana zuwa da irin wannan tsanani ta mutuwar waɗannan azzalumai waɗanda suke kafirai wanda Allah ya bayyana yadda saukan mutuwa take kasancewa eh, take kasancewa a kansu yace da zaka gama azzalumai yayin da suke cikin tsanance tsanancen mutuwa al-ghamarat sune ash-shada'id wal ahwalul fadhi'a wato tsanance tsanance da kuma abubuwan tayar da hankali da bin tsoro wanda suke sauka a gare su yayin mutuwa wal mala'ikatu basitu aidihim alhali mala'iku suna wato suna shimfida hannayensu ga waɗannan azzalimai yayin da mutuwa ta zo musu suna dukan su suna musu azaba suna ce musu yayin da suke fitar da ransu daga jikinsu akhriju anfusakum da magana wadda take mai kaushi mai tsanantawa ku fitar da rayukan naku ku fitar da ran naku